mahalarta wannan majalisi mai albarka a nan masallacin juma'a na masjidul ilmi muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argungu wanda allah ya kaddara haɗuwanmu tare da malamanmu da 'yan agaji da iyaye mata da sauran bayan allah masu sauran a cikin gidaje mu ne muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau watan musulunci yana sha biyar ne ko? yau ah, sha eh? kuna sha hudu ko sha biyar yau sha hudu ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna 30 ga watan april watan hudu wata albashi ke rago miladiyya shekara 2026 wanda allah madafafin sarki ya mana arzikin haduwa domin mu dole karatu daga inda muka tsaya cikin littafin zatu zaujaini guzurin ma'aurata fi a hadisi sai da sakalai a cikin hadisan shugaban mutane da aljanu shine sai da sakalai aljinnu wajen insu ke Allah maɗaukakin sarki ya kaddar yau za mu ɗora karatu daga inda muka tsaya wanda mu na wancan sati mun kwana hadisi na 22 yau za mu tashi hadisi na 23 haka ne na alhadisu salisu wal ishirun hadisi na 23 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنت ولد أنس بن مالك الله يقارى متى يدعى قال أنس ياتي سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبع تاتات من الله صلى الله عليه وسلم في المرأة دنغني دما تبدأ tara fi manamiya wata ta gani cikin baccinta ko take gani a cikin baccinta ta yi mafalki ma ya raba juli irin abin da namiji ke gani to maza Allah mai hukunci qala sai annabi yake tabbatar za ta yi waka rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim da rawaito shi imam bukhari hadisi mai lamba 130 muslim ne hadisi 310 wannan hadisin abin da ke karatu shine wato idan mace kwanta ta yi mahalki irin yadda namiji kai wani irin mahalki shine mutum ya mahalki yana kwanciya da mace mafi yawancin maza mutum musamman in mutum bai aure ba yakan kwanta ya mahulki ya yi kwanciya da mace shi ne in ya tashi aka ce ya yi wanka shi ne ita ma mace tana irin wannan mahulki a ce yi eh, wata kuma tana yi to da za a andara ita ma ta yi wannan mahulki irin yadda namiji ya yi to ita ma za ta je ta yi wanka hukuncin su guda ne amma da sharaɗi sai ruwa sun fito wa mutum idan ba su kowa mutum ba babu wanka wannan shine hukuncin da manzon Allah ya bada amsa sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya sai aka ce halan ma mutum na irin wannan hukunci mutum ma tana ma da wannan tsaka take da shi irin namiji haka sai wanzan Allah ya bada amsa ya ce halan in habba ta da su wa'annan ruwan sai yaya za a yi a samu ɗaya ya yi kama da ita ko ya yi kama da ubani ai wa'annan ruwa suna ka sa su haɗu namiji sai a samu yaro ya yi kama da uwa ko ya yi kama da uba ko kuma ya ko ko'ina ya yi kama da uwa ta wani bangare ya yi kama da uba ne wani bangare saboda ka hukuncin wannan shine akwai wanka ga duk wanda ya mawalki ko namiji ko mata Allah ta'ala a'ala wa wa an Aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda anna rajulan lalle wani mutum shi wannan mutum sa'ala rasulullah kuma anin rajuli ya tambi manzon Allah dangane da namijin da yujami'u ahlahu zai yi kwanciya da iyalin summa yi kusalu sannan ya yi kasala hal alaihim al-ghusl shin ko akwai wanka gare su wa aisha tun jalisa a lokacin da aka manzo Allah ga tambaya aisha tana zaune fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sai da da mutum tabbata gare shi yace inni la zalika ana wa hadhihi lalle ni ma ina aikata haka ni da wannan ya nuna aisha Lawan anha me yana faruwa tsakanin da ita za mu yi kwanciya babu wanda babu magana namiji ya kawo babu magana inzali tsakanin mata da miji haka nan za a kwanci haka za a tashi sun na bikin sannan mu je mu yi wanka rawahu muslim muslim rasu wannan hadisi ina wannan hadisin shi ma yana karantar da cewa a lokacin da duk mata da miji suka yi kwanciya aure ba a fitar da maniyi ba haka na aka yi kasala aka tashi su kowa sai ya yi wanka dole dama waɗannan abubuwa abinda ya sa'a kawo su saboda musulunci ya faɗa ma hukunci da in ya faru gare ka a da farkon musulunci idan mutum ya irin wannan kawai a wallah ɗaya zai yi ta babu wanka gare shi amma daga baya sai hukunci ya zo cewa idan mutum ya kwanciya da iyali ne ko ya fitar da maniyi ba A haramba to dole sai ya yi wanka idan aka samu haɗuwar kaciya da kaciya to dole sai a yi wanka ko ba fitar da maniyi idan jalasa bai da shu'abi al'arba'i sun majahada faɗaɗa wajabar guslu yace wa illam yunzil ko ba haka ba to saboda haka mata da miji ana samun kasala wata rana akwai wani sirrin da ka faruwa kila mata ba su gane. idan wani bai taba zuciyar namiji ta shawa su dauki tunani ya ta yi wani wuri kila ana biya ta bashi kila ya ciyo bashin gumi a ran an yi to da shi an canye yana dibin haduwa ta da wanda ya ci bashi ne gobe bai da kudin gabe da mafitar su wallahi ta tare iyalin sai ka mantawa ina kake shawar ka ta dauki ko kana tuna gobe akwai wata matsala da za ta faru gobe tunanin wannan abu sai ka duk tunanin ka ya riga ya dauke gaba ko san wani abu na gabar ga wani abu wani abu ne ya to sai ya dauke ma hankali gaba ɗaya shi yasa aka san mutum ko shi a cikin kwanci hankali gurgudu alhamdulillah idan mutum na cikin kwanci hankali ya yi daɗin mu'amala da iyali sannan ko ita in ta taɓa shi to sai ka ga ya manta da ita bai ma kallonta ba cikin gida ne saboda yana kallonta ta yi mai wani mugun abu wanda bai mantuwa da shi wallahi sai ka manta da matuwa masu ta a zama kuna gani magana ta su saboda ka shi yasa aka so a musulunci ke matsayinki na mace ke barbari kina taɓa da mijin kira taɓa mijin ki a matsala an taɓa aiko tambaya wata mata shekara hudu ba tare da mijinta suna gida guda ya zo ya kawo cihone gida ya kwana ɗakin taron da yake wurin aiki wurinta ita ka aiki ya kwana wurin shekara hudu babu kwanciya a wasu to shi aka san bawai aure akwai shi aure ya mutu kwaya nan eh aure na nan su ma da ya yi ko sai a zuwa mai ruwa ya kashi to saboda haka babban abin da aka so ga mata ku bar ta'an wazajen ku haya na sai hushi da ku akwai wata interface da sai ta rufe ta. miji ya yi bugu da ke buɗewa kuma in sa ta waye a yi ɓanna da ita a ko da ita ko ta yi a tafi sai su ƙirƙiro ta yi a ta sai ta ba ta hanyar sai ta ci guda ba ta sun ta ce ta kunshin mijinta za ka iske wata ita ku tana nan gidan sai ta ce a ba ta da lafiya ba ta da ciwo na tsagar ta ba ta da lafiya dole miji ya kyale ta to akwai ire-iren su da dama to na biyu inda duka taba shi ka tuka zuciya ta sai zambi ma sallan ka da fadiya ba bin ma shawa ka tsoro amma a duk lokacin da mutum na ta kuma ka fuska na ruha ma asiri na dage ma tsawa da wasu abubuwa to sai ka ji alhamdulillah kana kan zuwa wurin kana kan mu'amala da na taɓa gaya muku ce akwai wanda shi mata ta da rana bai ko magana wani tambaye ta wallahi bai isa ba wata sai ko cikin daren ma miji wallahi shakka ta yi tauna ta ibin jiya da ce jiya za wallahi zai ba suna san wani yabba lashi na rasu allah ina tafiya na su kuma kira na. wannan ba mata aure ba allah ka shigar da mu ya shigar da mata saboda haka kun gani nan an yi manzan allah tambaya dangane da namijin da zai kwanciya da iyali ne babu wato izali tsakanin akwai wanka zan Allah ya ce akwai wanka dama Allah madaukakin sarki a cikin Qur'ani ya faɗi maganar wankan janaba wata Ala ya ce Allah in kuntum hmm, Allah sarki in kun janaba ta fito kai tsaro ka sarki dama abin da kuma janaba kamar yadda malamai suka faɗi shine kamar yadda mai ahabari kuma mai kawai ya kawo shine akwai wato furudul mani bi lazzatin muqtaratin fi nawmin aw yaqdatin aw maghidu khashfat baligin fi wani wannan ma janaba idan ku janaba ku je ku yi wanka shine yake cewa janaba abin da janaba ta kasu shi akwai fitowar mani ta hanyar jin daɗi na al'ada ko a cikin kwana ko a farke wani ɗaya ke abin da sace na al'ada akwai wanda fitowa ba al'ada kila mutum ya hau ice ya faɗo mani ya fito masa babu wanka gare shi don ya fito ba hanyar ta al'ada ba sannan bayan haka na yake cikin kwana ko a farke ta hanyar jima'i ko wani ya ce ko ko koyuwar hashifa ta bali cikin wani farci to wannan kaga duka dai ya tabbatar janaba ne dole sai ayi waka a kamar Allah ku ba ikon gane yadda al-hadith al-khamis wal 20 hadithi ne 25 an Aisha radiyallahu anha qalat an farwa daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce to yau duha da Aisha na bakar wuce kurwai ta ce ya guda an samu hadisai da yawa na gidan manzon Allah dangane da hukunce-hukuncen na ƙuryar ɗakin ce. wa an aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce kunna na hidu ala ahad rasulullah mun kasance muna yin haila muna yin al'ada zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'il sawmi sai a umurce mu da ramka azumi wala Umaru bi qada'is salat ba umurce mu da yin da ramka sallah ta ce zamanin manzan Allah kuma muna mu mata muna yin al'ada amma sai a ce murama azumi sallar yamma murama duk sallar ta wuce cikin al'ada ta daga ta wuce rawahu muslim kenan kun gani wannan hadisi ya karantar da ana ramfa azumi sallah ba a ramfa ko sallar nawa an kai ta wuce lokacin al'ada wannan sallah ba a ramfa inda haɗari yake shine mace ta tabbatar da shin wannan jinin na al'ada ne ko ba na al'ada in ba na al'ada ba ne ba sallah ta dole a ta dole a yi sallah to in ba kai sallah ba ka ɗauka wannan jinin na al'ada ne ba kai sallah ba an biyo ka ita wani shi ya amfanin sallolin kan na fila in aka kai lahira idan sallah ka tawalla ba cika ba sai a ɗauka na fila a cika ba to irin wannan gibi da aka samu wata rana ka ɗauka kana tsalki ka ɗauka ba ka tsaki da kai sallah wannan sallah an biyo kai lahira da ka wanke sallolin da yau suka ba to a duba mai a gani cikin nafil fili akwai shafa'i da wutu eh akwai akwai na sabbi akwai akwai abin da kiyamun laili eh akwai sai a ɗauko sai a cika mu ya an cika sai mutum ya wuce aljanna Allah ka ba mu ikon gane kun ga wannan hadisi dai karar ya tabbatar da aisha ta ce ana umarta mu Muramka ramka sallah muramka ramka amma ba a cewa muramka ranka sallah duk sallar da basu ta wuce shi cikin al'ada babu tsalki Allah ya yahe ta sannan abin da ya kamata mata su sani duk mutum da ya ce gaban Allah akwai sallah nawa aka tara a gani cikin fayil ne yanzu misali in ke yi shekara cikin duniya ko 70 daga lokacin da ka buɗa muku littafin ana fara a samu sallah miliyan kaza ko sallah dubu ɗari kaza cikin fayil ɗin in an kafi an ka iske ba su cika ba to yaya an ka ba su cika ba in aka riba aka iske ba su cika ba sai to shi ke sai a riba a zan cikin nafila akwai akwai abin da ka cikawa a eh, yi akwai sai a ɗauko a cika sai ce mutum ya wuce sallah ce amma in ba su tafi ba sai a ce mutum akwai matsala sai a ce a fata mutum gehe ya tsaya gehe ya jira mutum ya jira gehe a ci gaba da shari'o'i ta kuna. Allah ka tausaya muna hadisin mu na gaba shine hadisi na 26 hadisin shi ma hadisin Aisha radiyallahu anha shi yasa ilimi duk wanda yi shi ya dace ko mata ko maza manzo Allah sai da wata rana ya ce khudhu nisfa dinikum an hadhihi al-humaira ku rika rabin addinin ku ga aje yarinyar ta cewa da Aisha radiyallahu anha rabin addinin ku a nan gare ta sai ku nema sabai manya habban sai ta ci gara ne ga ilimi wallahi baban sayyidina abubakar babana ko cikin sahabbai ya fi kowa daraja amma ta ci gara ne ga ilimi saboda ilimi duk wanda yi ko namiji ko mace ya samu ko bi girman ka in baka ilimi ba aikin banza na to saboda kana na Aisha Allah Allah ya wa rayuwarta albarka ta samu karatu sosai ta samu ilimi kwaye da gaske Allah madaukakin sarki ya samu dace tace kana rasulullah ya ya amuruni fa attaziru manzo Allah ya kasance yana umurta ta in daura gyafto fa attaziru sai in daura gyafto shi da in yi kirshe in ɗaure daga cibiya zuwa gwiwa fayu ba shiru ne sai ya rungume ni wa ana ha'ibun ina mai haila rahul Bukhari wa muslim sahihul bukhari hadisi na 300 muslim hadisi na 293 ga wannan hadisin abin da yake gwadi don kina al'ada ba ki ce mashi fi miji mana fi wata rana ma tare da manzo Allah sai in ji al'ada ta zo mini sai manzo ta tashi ki je ki kirshe ki shiri a daure daga cibiyar zuwa kaiwa a to a kuma kwantawa tare haka wannan karatun karatun ya muhimmanci wata in tana al'ada tana period dinta miji ko ɗakin ta bai zama bale su hidarta haka wannan ba daidai ba mata masu wayo su ne waɗanda suke iya kwanciya da milki ko ba su da tsarki babu saduwa amma da ana tare ana jin zahin jikin juna ana jin ana tare da juna ana ran kwanci wuri tare da juna babu kwanciya babu saduwa yanzu Allah ya kace ma Aisha tashi fa ya amuru ni fa attaziru sai in sa iza a ɗauye daga cibiyar zuwa gwiwa wannan area haramun na namiji yi mu'amala da mutuwa wannan lokacin kuma shi ke yi haka zuwa kwanta kwanta cikin zane guda babu sa'adu amma har kaɗe yanzu ke kore cikin ɗaki a yau mi a to ai ba a sai ka hana mai hada kwana ɗakin sama gaba ɗaya wata kuma shimfiɗa ta ba ta gulma da shi in ma tana zuwa ɗaki ne ba ta zuwa ce mi saboda bana tsarki a ku da Allah rashin tsarki na hana a kwanta ɗaki shimfiɗa ba da miji bai hana saboda haka bai da kyau hana shi abinda Allah wata kusan sarki ya halatta ba dama abinda ƙur'ani ya ce فاحفظ للنساء في المهيد ولا تقربوهن حتى ويسألونك عن المهيد قل هو أذى yake suna tambayar ka anil mahiri dangane da wato inda haila take zowa Allah ce kul huwa adha ka gaya musu wato kazanta ne fatin zai ne sa a kunisanci mata fil mahiri wato inda haila take zowa kunisanci su wannan wala ta karabu na kada kusance su hatta ya tsaho na sai sun yi tsarki فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إذا سكي وانكا تزومك إن الله يمسيك وكم ذا حي يزوء القرآن يبين ليه قولي إن ده يتكي زوء يتنتماتا والنهوري أولا اللوكس بأتي صورة مرادئة يهود إذا متنا الآدم باسكا أبنتنتا باسكا تلتا كل مناتا باسكا دو أبنه يكون هنسا باسكا bisa ƙarfi su ko nasara komi ana yi har da kwanciyar ma ana yi da jinin da komi ana kwanciya da masu cikin wannan jinin shi ko musulunci sai ce a ya tsaya a tsakakiya addinin musulunci ce a ana cin abincinta a ta abin tare da ita tana yin abinci a ci tana zuwa hannu da hannu a abin tare da ita kuma ana kwanciya da ita illa kawai taduwa a ba kaga sai musulunci ya raba biyu daya a tsakiya wallahi akwai wasu karatuka in ka ji su mata masu wayo yadda aka namiji ko tana al'ada ma bai da matsala shi wani namiji ko tana al'ada shi bai da matsala haine da bukatar shi tana biya ko ba ta hanyar kwanciya da shi ba amma ta bangaren ta musamman ita ɗaya ta gare ila ya ce ya ce ya shayo ya ce wajen mai shayi ya sami limfin ya sha ya tuho ya ɗauka tana lahiya lawai uke ba ba tana lahiya to yanzu ni zai yi wani zai yi ta zuwa ga ɗan mata waje bai da mutu cikin gida sai ɗaya ɗaya dare suna kan wurin wurin lalata ko ba haka saboda ya san ke ba shi da wayon da kika iya ƙoƙarin gamsar da shi ko ba ta hanyar saduwa ba kora yi maza ki? kuma yadda aka ce wasu mata yasa suna ala cikin bakin rai za su ta bakin rai sai sanda sun ka samu ka ga inda ke ɗaita dubaru za ki yi har ki tarbiyyar mijin ki kai kai sai ta fara cikin matsala don wallahi irin matasan da ne yanzu wani dama ya riga ya saba da ilo biyu da yan mata waje ke ga ya fita ba ta ganin sai ɗaya daga ina ina na kawai lalaci sai ya ciwo ya fami ke samu wadda ya ɗoka ciwo ya kashe kai ne ya kashe duk da yake an ce mata sun ce ba mu kishiya waje ko ko ba kayan suka ce ba ko ya sace karanci da Allah ba mai kai ko mata nawa su tsaya ce ba su ya ɗoka ciwo ya to ya mutu ya kashe kai ya kashe kowa da shi kishiya ta wasu sun gidan ba haka wasu mata ta ce ta bukata haka ko a da bijawa ta da wannan Allah ya gyara yanzu magana gada aka yi aisha radiyallahu anha ba ta kai shekara 20 ba duk waɗanda abuwa da aka ruwai tuwa ba ta shekara 20 ba sai duka duka shekarun kama da manzan Allah ya bar duniya shekara 18 ba duka zaman ta gidan maza shekara takwas ko da an kai auren ta shekara shekara shida zuwa bakwai ta tare gidan miji shekara goma ko shekara tara ta kai shekara sha takwas annabi ya yarar da iya abincinta da ta yi da iya zaman ta kiwata da miji duka ya shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas duk karatun ta samu ilimin da ta samu duka cikin yan shekaru dalilan kenan mai da hankali na samun zai samu ilimi kuna zai shekaru da yawa allah ka babu mu ikon gane a hadisi sabi wal 20 hadisi na 27 an aisha radiyallahu anha an farko daga aisha allah ya kara mata yadda kai wato aisha ta yi suna fa an ci taro ta hadisi da da 2210 cikin mutum bakwai سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر cikin mutum bakwai daga cikin sabai wasu cikin kowa ruwa ta hadisi akwai aisha cikin su kuma ita ɗaya amma cikin su cikin mutum bakwai suka yi kowa ruwa ta hadisi daga bakin manzo Allah kuma aisha a cikin su radiyallahu anha ku je wa kan tarihin aisha radiyallahu anha ku je su wallahi ta ba da gudunmuwa kwaye da gaske ta bayo mata gudunmuwa ta wa maza gudunmuwa kuma an ce gasa da yawan alheri sadaka suna cikin mata masu yawan sadaka dama kun san sadaka in suna na yi allah na kare sai ga rayuwa ce amma ruwa ana dafa mutum mata ke wallahi dai ita ruwa bayan ta bata ma rayuwa kuma sai ta bata ta saka bakin jini ga mutane na zuka magana da wani yadda a wakai wani gari din mutum ya sai kaji an ce alajiwa na ya halar sunna su yi alajin da halar zuci wala alajin da halar sunna na cikin abin da ya fi ni wala a hajji gare ina ba su amma in kaji ya ce kai alajiwa dan bidi a rawana ko da wando ne ya ɗage gashi da gemi ya yi tsawo wacce wala dan bidi a bai kwantuwa ƙwanƙwanƙwan yake an abu yadda ka san wani wallahi bai ɗibuwa ko titi bai ba shi taruwa bala'i allazi ne ya bukaru na waya amurunan nasa bilbukuli allazi ya bukaru na waya amurunan nasa bilbukuli ce allazi ne ya makamina waɗansu ke rowa ba su kwantuwa ba su ɗibuwa wa ya amurunan nasa bilbukul kuma suna umurtun mutane da rowa su su yi rowa kuma su ce wallahi wani in kana kyauta arzikin kana kare kaga mutanen ga na yanzu duk wanda kan ba gwamnati ya kai ya koma dawowa sai ya koma dawowa to Allah ba da sarki ce su yi rowa su umurtun mutane da rowa Allah ta'ala ya ce wa ya yakunu ma a Allah min fadl suna koyi abinda Allah ya ba su na fallasa ga baki ne ya bushe bakinta ya bushe ba sadaka duk almajirin da ya sallama ba ta idan mai sadaka sai Allah ya ce wa atazna lil kafirin azaban mai wa kafirai tattalin azaba ta wulakan saboda ku zanka ku zanka yin arziki ku zanka alheri akwai mata masu alheri irin su aisha radiyallahu anha ta bar tarihi bangaren kyauta ga karatu kuma ga kyauta Allah ya taimaka mana saboda haka Allah madaukakin sarki ya zuwa wa rayuwarta albarka radiyallahu anha الحديث السابع والعشرون حديث إلى 27 دبقي عن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullah wa idza tasalla min janabati yabda'u fa yaghsilu yadayhi manzo Allah ya kasance idan zai wankan janaba zai fara ya wanke hannayensa idan ya aje botox na ruwa yanzu wankan janaba za a koya mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shi yasa muna wa Allah godiya ka dibe da muka samu karatu direct daga manzon Allah sallallahu ga yadda annabi ka wanka daga wa mun ka samu daga iyali ne wadda gaban idon ta an kai in ta gana muna yadda manzo Allah ka wanka ka roito muna a lokacin gabatun ba samu wannan amma yanzu muga muna samun karatu daga gidan manzo Allah daga toilet din manzo Allah ta san kuya toilet abin da ya faru aka roito mana na addinin muna dauka kaga wanda bai karatu bai san da wannan hmm. tace manzo Allah in zai wankan janaba yana farawa sai ya wanke hannayensa wa'anda hannaye guda biyu su yake fara wankewa kamin mutum ya samu shigar da su cikin kasko a cikin bokiti sai ya fara wanke ko shawa akwai mutum ya kunna sai ya fara wanke hannaye ko buta an ka sai ta fara wanke hannaye guda biyu wannan shi an matakin farko da annabi ku fara fa yagsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi sannan manzo Allah ya zubo ma da hannunsa na dama sai zubo hannu hagu fa yaga sul farda sai wanke al'aura kenan da an wanke hannaye nan sai al'aura daga cibiya zuwa gwiwa kaga wannan wanka ne wanda manzon Allah kuma shi ka gwadi yadda aka yi wanka iyali ne tana gari tana faɗa faɗa. idan mutum ya ce wanka da ya wanke hannaye ne guda biyu sai ya wanke alawara ya wanke daga cibiya zuwa gwiwa duk wannan area ga baki ɗaya wanke sun mai tawaffa usanne ya arwalla wudu a hulista irin arwallar sallah da ne malaman su ce wanki guda guda ko wanki biyu ko wanki uku kenan da zara an wanke hannaye aka wanke cibiya zuwa gwiwa inda ƙarfanta take sai a yi arwalla wannan arwalla wanki guda guda ko wanki biyu ko wanki uku duk wanda mutum ya yayi sun a akudul ma a sannan annabi ɗibi ruwa fa ya a sabi a fi usul sai annabi ya shigar da ya tsune ga asalin gashi ne ma'ana sai ya sa abin ga haruka ne ga asalin turakun gashi ne sai ya dinga murza sai ya dinga sawa ya taɓa ruwa sai ya shigar da ya ce hatta idan ra'a an an qad an istabra'a manzo Allah yana ganin sai wurin ya samu tsalki ba na sai ya dinga murzawa farka ne suna shiga cikin kai saboda annabi yana da gashi da yawa yana zubawa sai ya sa farka ne sun game sun game sai da gwako yace hafana ala ra'asihi salatu hafanati zai kamfatarwa ya zuba makai ne hafanatu hafanati kamfata ruwa uku a ciko a zuba a ciko a zuba a ciko a zuba har sau idan kai ya gama samun ruwa ga baki daya kaga nan masu wai kai sarki na ba a samun ruwa don ne wani da ake kai sarki na ba a samun ruwa mutanen kawai sun kai wanka ba su kai ruwa wai gudu aka yi wari matsala ke idan aka yi wankan tsarki ba a sa ruwa kai ba kai wanka in babu wanka an kai sallah akwai sallah lai babu sallah su ku mata dama abinda aka ce a zuba ruwa a bubbuga a zuba ruwa a bubbuga kalmuka a bubbuga kitso tabbatar da sun shiga ciki sosai sun hita a cikin ruwa a zuba a cikin ruwa a zuba sai a tabbatar da ruwa sun shiga cikin kai ko'ina ina sai sun ma'afa dalma a alasa iri jakadi sannan annabi ya zuba ruwa ga sauran jiki ne ko'ina ya samu dama sannan hagu sama sannan ƙasa a ƙarshe sun maga magasar rijilai sannan ya wanke ƙawahu ne sai ya fito wani dama ƙawahu zuwa ƙarshe ko wurin arwalla idan aka yi ƙawahu sai a basu siyan an ƙari imam mutum ya wanke kawahu ne dai ƙarshe dai in za ka hito sai ka wanke kawahu saboda ruwan da ka jirga zuwa sama suna faɗuwa kan suna watsu ma kawahu to in za ka yi sai ka wanke kawahu shi Allah shi a ƙarshe kun ga wanka man za Allah ta kawo hadisin muslim gashi nan hadisi mai lamba 330 hadisi sahihi an gwada mana yadda manzo Allah ka wanka tsarki kada ga wata tambaya game da wankan tsarki ko ba gaskiya ba sun gobe a ce jama'a ina tambaya game da yadda aka wankan tsarki a yanzu an gama daga tolet din manzan Allah muka doko wanka annabi yi da kai ne iyali ne ta gani ta to mana wannan wankan shi kuma wankan tsarki in mutum ya yi shi yi wankan tsarki ya samu lada Shi ne Allah ga mai karanta mana ayawa, in kuntun junuban fatahharu tsarkin da aka magana ce duk wanda yi ne sai ya samu soyayya ta Allah Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina inna Allah inna Allah ya san masu tuba Allah ya san tsarki kana ganin wani ma iya juma bai wanka ba zuwa ma yake yi wanka ƙara samun tsarki ko ba ka da zana ba ka ce ka yi wanka da irin wanga wanka ka ta daɗin jikin amma wallahi sai ka ɗauki ɗauyuka ɗauyuka Allah ya saka ma guda ƙauye malama ladidi suna ganin abubuwa da sun kafi Allah ya ka tsohuwa shekara hamsin ba ta iya wanka na lillahi wa inna ilaihi raji'un ita tsohuwa malam shekara hamsin ta iya wanka ba kila haihuwar tara ko haihuwa goma ko mutum bai iya wanka ba jama'a akwai matsala ko ba to yana kalolin da an kai baya shi ka wallahi jama'a addinin ga da kake wallahi mutum shi shi a zama lahiya ne ka yi addinin da shi a zama lahiya gare ka yau fitar da a cikin rayuwar duniya ka ka shiga kabari ba ka da addini wallahi matsala ke shi sa ina sauraron wani yace wai kai ka san komai a kabari yi abinda aka cima kabari yi na bari amma an ka ce yi kace ba ka bari to za ka shiga ta bari kabari ta bari ke kabari ka bari shi na yi wani kafara ka san mutane hausa dubaru gare su ba dai an ce kai kake ba ka bari ba ka bari kake bari ba ka bismillah to yawan duk kashi ka bari wannan shikenan ko ko an ce ko an ce ka bari haka bari ko ba gaskiya ba wallahi malam mutum ya guji kwanci cikin kabari babu babu addini wallahi malam mutum zai wahala Allah kauta ya mutu addinin ka ya ba ko biyu wasu mata duniya ɗin suka kama da su ya za a samu kuɗi kuɗi ne kuɗi kuɗi babu addini ne a amfanin su wasu da amfanin su ka addinin ta ba ba ka iya wankan ɗalji ba ba ka iya aron laba ba ka iya sallah ba to me amfanin zuwa ga duniya ba da duniya ga an kawo ka don kawo Allah bauta ɗaya eh, ba don ka kuɗi ba don ka ga kuɗi ba Allah ba ɗaukacin sarki ne cewa ma kalakatul jinna wal insa illa iya ما أريد maɗaukacin sarki ya ce wa ma halakatul janna ni Allah ba halatta jinsi na aljani ba wal insa da mutum jinsi na mutum illa li ya abuduni sai don su bauta mini su kaɗai ta da mutane kaɗai to ka to miya baka sa addinin ka baka iya wankan gaba shi miya wani zuwan ka ko kana ganin Allah zai tambayar kuɗi ba a tambayar kuɗi ma kuɗi biyu ruwan Allah ma da kuɗi duk kuɗin da a cikin biyan ruwan Allah da su suna ga sunan hiba arni hiba musulmi kaga mutum arne mai bauta ma mai bauta ma gumki Allah ɗau kuɗi ya bashi don ba su da umarni addinin ka wallahi sai da muhimmanci amma suna da mutane sun yi ba kuɗi muhimmanci jama'a ko ba haka ne shi sa wani yake wallahi in kana son gane kuɗi an yi su bisa ga addini ka bari ka gani sai mutum ya kai baka aure ya yi shiri na ustazai da ce ya sallama shi aure ya tobuda yana nan sai wani mai ƙatayen mota ya zo ya sallama kuma zuma ta guda suka guda ku da Allah wa za a haifar go eh wa za a tarbo malami za a tarbo waɗe gaskiya dai a sai halar karatu da su karatu kaka ce ita ta gaya mid jihar arziki na biyan ka kina kina kina kina abin da arziki na biyan ka kana zuwa wajen siya a ke dai wancan ta yi inda za ki hutawa wallah ita inda za ki auna ki huta a kwashe ki a abuja da ke ki ki huta eh yi umra duk wata kun ga matan manyan mutane wasu hada-hada kuɗi sun ɗauki kansu hada addini ma bai samu su kai ko tana dubai a ɗauke ta ai ina da ita ba magana karatu aka yi yanzu in ka ga mutum na karatu to kuɗi a ko na masallacin ne duk wata adam miliyan goma ba ta dawo da kuma ba adiba a gari bakin latin ga wa'ada miliyan goma wurin daga mu hakku yanzu wurin gari haka hauna gabas bai da miliyan goma wurin ko kuwa ala gaba ya kuma mai yadda wallahi ba wato in ba ta shiga daula mafiya ba ta kada addini hijabi ma in kace ki sa ina da wahala yanzu ku yi matan gwamnoni ga baki ɗayan su da wa ka sa hijabi cikin matan gwamnoni sai yan kaɗa eh eh eh jalan suka sa ɗan ƙarni saboda su suke hijabi kuma ne amma wasu na sawa cikin matan gwamnoni akwai waɗanda ka sawa amma wallahi wasu gan suke suka sa hijabi sun kuma ƙauyenci idan ka diba za ka ga wai na yan mallaki miliyan goma ka tsaya kan su ƙwarari cikin wata guda kan su ya wata bai da lokacin kasan ƙwarari na ne yake wata kasuwa ya kamata a sai akwai wani lesbi an kasu ya fito akwai wata asamfa ta hito akwai wani sarƙa wanda ya kawa su takalmi ka za su kullum na ne ke amma kai da baka da kosisi tunanin ƙwarari da an gaba gare hankalinka ya kuma ƙwarari amma shi yasa aka ce mutum ya haɗa biyu rabbana atina fid dunya ومن الناس من يقول ربنا آتنا من يقول ربنا آتنا في الدنيا mm في الآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة madaukakin sarki daga cikin mutane akwai wanda in ya taimaka ya ce ka ba yana addu'a minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq daga cikin mutane akwai masu roƙo sai Allah ka ba mu duniya Allah ka ba mu kayan da akwai wanda ce Allah kudin da ba ku komai Allah ka ban su ka huta ni ma in huta Allah ba akwai da kudin ita fara cikin da kana ganin mutane iri daban-daban ana tabbiyoyin kaba ana addu'a ana fujewoyin kaba ana addu'a ana ya Allah kaza ya Allah kaza ya Allah kaza ya Allah ya ce daga cikin mutane kuma akwai wanda shi mai wayo na rabbana atina fid dunya hasana Allah ka ba mu hasana a duniya Allah ka ba mu gida mai kyau ka ba mu abinci mai daɗi ka ba mu motoci masu daɗi masu abin masu hawa abin hawa mai kyau Allah ka ba mu kuɗaɗe masu yawa a duniya kenan hasana ke wa fil akhirati hasana kuma Allah lahira ka ba mu aljanna don hasana a lahira aljanna ke lil ladina ahsanu al husna wa ziyada duk wanda ya kyawo aiki kyawo aiki ya tashi kyawo Allah zai bai hasana Ta ce aljanna ba abin da yake aljanna sai ce wa ziyada kuma akwai ƙari shine ganin Allah za ka ga Allah da idon ka ta su kiyama sai aljanna to kaga duniya ta yi kyau lahira ta yi kyau akwai mutane da duniya za su jaɗin su ya ci abu mai daɗi ya ci kishi ya ci nama ya ci kaji ya ci ƙwai ya ci abin da ka so ya ci ya ci duniya amma Allah ya riƙe sallah ya riƙe azumi bai shirka da Allah bai bide bide za a ga duniya ta yi kyau ya sha shagali ne duniya lahira kuma ta yi kyau ana mutum ya samu ya samu amma yanzu ga mutum ɗaya nufin cikin duniya shi je wallahi ba mu kunyar duniya sai dai mai kunyar lahira wani shi ya yi kan biya bukata duniya ko da lahira ta yi tsura ba ko sai dai lahira ba ta yi tsura lahira in ta yi tsura mutum ya halaka wa wujuhun yawma idan alaiha gaba tarhaquha qatar ulaika humul kafaratul fajara Allah ya ce wasu su fiya ta yanzu da sai kura kura duk wanda da suka yi sai kura kura ta fiya wallahi dan na zai halaka ba su ta mu wallahi ba mu kunya duniya sai mu kunya lahira an ji miji zai aure an tashi tsaye duk inda wani boka yake sai an sallama wani na gami na sanya ke wala ƙasa ni ko wallahi bai yadda na ji an ce suna nan ya fara faɗan mata saboda haka ne wallahi in ta shigo gidan ta in ban dare in ko duk kayan ɗaki na ƙare wallahi sai na gani akwai masu yin haka su ko wasu gaya maka an ta yi kulle-kullen sharri da makirci da sauran abubuwa za a tadda wa mijin hankali mugu su wasu ba wasu da mijin a a kan ɗaya suke cikin boka ya za a yi luwa na ka'ayi in dai boka ya ce ba a yi to kone tana ba shi su ko wasu ke su tankarin midin a hasa mai wuta a tsadda hankali wuta ta yi cikin gida hayaki ko ina a ta bala'i hadda yi cewa kai al'amarin ga da bai yiwa na bari to cikin zuwa ya sauki eh wahi sauki cikin su da wanda ka tinkara boka ya tare sai bi ɗabi ɗansa bai ko sani ba miji da wanda ka tinkara miji su sa mai hankali a ta wabi eh gwanda ne bi gwanda ya faɗa da jiko eh ta dama dama ke ta wata tarbiyyar gidansu ba saba da harkar bokaye ba to amma yanzu abin da ci mata rai gan take mijin ya wulakanta sai da to ni ni rasa ni abban yi mai mina na ya kaso wanda ban yi gidan da ya to eh ka sami hankali ya mata ni wallahi bai bayyana saboda ka za ta ɗauki duk wani irin mataki wata rana ita yi zahiri su sai daga ya sai ƙarfe uku Akwai ko mijin ta tsaye da karfe uku na dare ta ce ka ina biyar ka bashi ko eh ina biyar ka bashi wallahi yau sahiya ba ta waye ba wallahi sai ka gare bashi ce wanda ki bari hasa ce wallahi ba bari ta ta waye sai ka biya da kuɗi na wallahi cikin daga sannan in kwashe kayan mawa gidan shi ko namiji babu abin da ka fara hankali duniya irin a ce arabi ne ba shi ai a take biya ka fiya biya kaga matsala ke to saboda ka da mai tinkarar miji ta faɗa da shi da wadda ka zuwa bi ɗabi ɗan harkar tsaye tsaye tsaye da baƙan baɗa da sauransu babu mai sauƙi cikinsu amma mai dama dama wadda ka sake da mijinta don ita waccan ta kafirta don duk wanda ya ce ya amsa wani garin magani ko ya ce aka ba shi wasu abubuwa ya yi da masu kaima aljannu kaji suna yanka masu ba a jini da waɗanda suke zuwa a ɗauko hayaƙi a sai a yi da waɗanda ka cewa sai a samu ƙasar ƙawafin yare da zai aura da masu cewa a sai a samu lezazzanan ta a kawo a kai wa bokaye waɗannan kafirai ne wannan kafirci amma ita ko mai faɗa da mijin ita ko inda haɗari yake ita ko gare ta ko abin bai yi ba mijin zai tuna bala'in da an kai da shi girman yare dabbar ta ba har da shi ba inda an kai wata ma haɓa ta uwaye tana yi wata Allah ya isa tana yi wata haɓaka addu'a tana yi ubangiji Allah kada ya saka dawo lafiya akwai mai cewa wallahi ba mu rasa mu duka ta fi buƙatar a rasa gaba ɗaya ya mutu ma ita ba ta samu shi wancan mai tsawo, sun ba ta kowa da irin nashi hali amma akwai bayan Allah kuma وأنا منا الصالحون وأنا منا الصالحون Allah قرائك بددا الله وأخذ تركي يتي وأنا منا الصالحون jinnu suna magana suka ce cikinmu akwai salihai cikin aljannu akwai mutanen ƙwarai ahalin suna na ƙwarai masu karatu masu yi ma Allah biyayya wa'anda ko an shuka musu wallahi hankali suke aljannuna amma wallahi mutanen su. ba su cuta mu kowa a duniya shi yasa kwanan baya tun da sahi. ina cikin gida sai aka kira daga wani ƙauye can wajen kan iyaka tsakanin so kusa da amin eh, kek sun ka kira tun da suka ce malam ga birnin aljannunan ya bayyana ga hina ana kallo gidajensu da su ga hannun ya bayyana nan wurin nan birnin aljannu na ce wallahi ga hannun ana kallo na ce in wane ce wallahi malam dama an taɓa labari aka ce birnin suna nan wurin nan birni garin su da gidaje daban-daban ce wallahi malam ga hannun ana kallo ce ana ah, ce wallahi malam ga hannun ana kallo ha ina fito in kira albani malam na zai ce to hudu ɗauki mota ma mutum maganin mu kan a <laughs> ah, to birnin azannu mutum ba sai ce gai kai ne ba ko ba a zuwa cin a ah, mutum ya sha kallo birnin ba nasu ba ke kira hanci yana na yi mallan yana na ya fara bacewa rana na haihuwa yana bacewa rana na ƙara gabtun da sahi haske rana ƙara bayyana yana bacewa sai ya kasa sai a gonaki mutane da yanar da ita ka birni gare su suna da gidaje kamar irin namu da sauransu da ka Allah ya faɗa masu cikinsu akwai na ƙwarai akwai mutanen kirki waɗanda ba su da matsala ko cikin mutane ma akwai haka cikin mata akwai na ƙwarai wanda in za ka aure babu hikima komi duk abin da ka ji gare ta ta haɗe tawar ma'a ta kuma ga Allah tana roƙo ne ko ba haka rigingin ba wani mu gani ba cikin gari ga wasu mata kan da ila illa a to wanda shi koyin tunce malam ce in eh, ce ina ganin auren bari da ce me kai Da ga abin da gani wani bi wata guguwa inda ta fata mulle yi mutum sai dai maka yi lafiya akwai wanda ce malam ina ganin in yi auren tana mutuwa in ta faɗa min auren na in ta yi shi an fiye shi mutuwa sai kama biya gidi Allah ka shirye shirye Allah ka kawo gama lafiya da yake lokaci yayi na ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala kurakuran mutum karatun Allah ta yau dai-dai mu kuma Allah mai kan sa mu aiki da abin da muka ji alhazan mu na kokarin tashi zuwa kafa mai tsarki muna roƙon Allah shi muka azuki zuwa lafiya mu muka dawo su isko mu lafiya Allah wanda bai samu zuwa ba Allah shi mai azukin baɗi ya kai. wanda kuma da shi za ana Allah ya sa lafiya su dawo lafiya Allah ya sa da mu za ana ba ku sai abin ba wallahi mutum ya addu'a Allah na an karo kafa na ni ka ce wala alaikum assalam واستعرضوا كأس الأسلام عليكم ala ga kwata malam ne ya kunta wani ne a wani kwayarsa sannan ɓangare na da mutane a wani da e to dama in ka ga mutum na alƙawli bai cikawa alama munafuka Allah ce ayatul munafiki salatun idza haddatha wa idza wa'ada wa idza tumina shikenan sadaka Allahu alazim alamun munafukai guda uku alamun munafiki guda uku ne idan ya ba da labari sai shi ƙarya idan ya alkawali saba ya aka amince mai saboda ka don Allah ka zanka alkawali kuna cikawa idan mutum ya alkawali ya cika kyawun alkawali cikawa shi ya ce alhurru iza wa'ada wafa shi da in yayi alkawali na cikawa dake amma idan mutum na alkawali bai cikawa to ya dauko wasu dabi'un da ba su da kyau bangiji Allah ya kare mu na'am musamman ta wani da Allah an da annabi yi kuma da tukurin kokar da nama ya kaji abin da ka gudu ba yanzu muka kare magana kan su kai da ba so ki ko mai tambaya tana nihin akwai sifofi bayan wadda sifa da kuke akwai wata? ok sifatul kamal da sifatul ijza dama sifatul kamal wadda muka ga karanta cikin hadisi yanzu wadda manzo Allah ya yi muna wadda ya aka wanke hannaye ya aka yi niyya aka wanke hannaye a wanke daga cibiya zuwa gwiwa sannan a to ai arwalla wanki guda guda sannan a tsitsaita kai a ciko ruwa da hannu a wanke kai so uku a wanke tsagen dama da tsagen hagu a wanke ko'ina, ina sifatul kamal ke ita kuma sifatul Ijiza ya aka taho ko aka kunna shawa ko aka je gulbi za a fadawa sai an fara wanke hannuwa sannan a wanke cibiyar zuwa gwiwa sai a arwalla sai a fada ko yan kunna shawa aka yi aka yi arwalla bayan wanke hannaye aka wanke cibiyar zuwa gwiwa sai a zuba ruwa gaba ɗaya jiki a wanke ko wannan sai fitul kamal ce ita fitul ijiza ce in ta fahimta kai, amma duka akwai niyya game jiki da ruwa gaba ɗaya kila mutum na da shawa ta sai kunna ruwa suna sha sai niyya in yi niyya ya yi arwalla sai ya wanke jiki ne gaba ɗaya ko shi kenan ya yi amma in ya bi wancan hanyoyin one by one daga wanke hannaye sai wanke cibiya zuwa gwiwa sai arwalla wanki guda guda ko wanke biyu sai wanke kai sai wanke tsagen dama sai wanke tsagen hagu sai game jiki sai wanke ƙwahu a yato wannan sifatin kamar ke Allah ya sa mu dace na'am Kuma kuma da ɗago sake ba Allah ta neman addu'a ga mijinta zai ƙara wani komai da wani kuma daga cikin auren da za a yi a kuma tsoron suna neman addu'a to kun ji an ce an nema addu'a gare mu da ku ba mu da aka nema addu'a gare mu ba har da ku gashi zai auren ga kuma akwai matsaloli ba matsaloli kuma akwai mi eh, ba ba ina ki sani babu aboki babu babu abin lalurori Allah ya gyara Allah ci muku mai ta Allah ji muku mai mata ko san wata rana abin da ka sa wani namiji kai aure na farko dai keke kasa yi mai lalwori ne waɗanda ya kasu kuma babu lokacin da za ka gyarawa to shi kuma yanzu yana da mahita ga wangan lokaci da yake ciki ko sanarin da lokaci da yi wuce lokaci ya bar ma Allah ta to amma yanzu ya ka kai lokacin da wasu lalwori ba ki akwai wadda gasa da kuɗi a sai a kwanda yin wasu gida ba a biya bukata ba a kowace ta mai da midiri da kasan shi a kananta ka ba shi umarni Kuma yadda gaya muku a kowace matar da ita ga ta lahiyar talau amma ta ba shi ta kallo ba ta ga akwai matsala saboda ka ana son mutu ta zan mijinta ta bibi bangarorin rayuwa ta yi bangare goma sha biyu na rayuwar namiji ana son ko ina ke kari ina ganin ba ta na haɗe su ba kun san su namiji da bangarori goma sha biyu da ya kusan mafi tare ne in ki tare shidda ba ki tare shidda ba to zai na ɗauwan sun tare mai wannan guda shidda sun tare ko ba haka ba akwai wanda ya ce wallahi namiji na saurin mutuwa in ya zama waɗannan bangarorin ba a tare ne su sai ya saurin mutuwa ya bar duniya wani ma ciwo ka saurin taso mai da jiki ne saboda waɗannan bangarorin ba a samu tare da su amma in yi samun mace guda tare mai su sai ga ya zama da mata guda a yi ta magana aure ce ka na ni magana aure ba to shi a gaba gare ga ya kera gida kila ana iya samun mace goma sha biyu ciki amma ita ɗaya a cikin gidan saboda duk ɓangaren rayuwa sai gaba ita tare sha bai da matsala ko guda ko ba ko yayi bai nan bai da matsala amma wallahi wata ko cikin sha biyu wallahi ko uku ba tarewa sai ita matsala ya ga shi ne wallahi aure ya kasu ko ga abin da kudi aure duk wanda ka sai ya aura bai da kudi ga matsala ta ci shi yara mai yara mai ya shiga matsala saboda ke da a gida ke ka tsayawa ki aikin da aka baki saboda haka wannan ba wadda boye Allah bane mata addu'a Allah shi mata mahita sai ta hango matsaloli ga sunan yanka ya auren ko ba haka ba ta hango su amma Allah wuri ne shi shi abin da shi ke sa abin da shirya ko ba haka ba jama'a saboda haka Allah shi kuma ya da ke da bijin gaba ki da na a to a yake ga bugan ta yake ta goyi baya ta ce Allah ya kore abin za a aura hmm. kaga ta yi magana mai kyau hmm. kai waga ita ma boye Allah ta yi magana hmm. tunda ta yi addu'a Allah ya hori abin da za a yi ke ne bata hana ba roƙo Allah sai Allah ya kawo mai abin da zai yi alhamdulillah haka na haka sai kada mutum ya ɗauki duniyar da tsauri haka ɗauki duniyar zafi Allah ya sa mu dace yan tambayoyi guda biyu mun ka ba su ha eh to ni wata mata ya zo nan ne ma a ah, addu'a a cikin duniyar ta ubangiji Allah shi ya yi mata damuwar ta gaba ɗaya wata kuma ta ce ba ga wata yawan da ke damunta Allah ya yi to ubangiji Allah shi ma Allah shi ya yi mata abin da ke damunta ba a ɗaya ba hada mu na wa alaikum salam eh abubuwa goma sha biyu da namiji ka sa a toshe mai karatu na gaba a bari karatu na gaba insha Allah za mu bi su guda goma sha biyu kuma su su inda hudu su kun san su amma problem sai fi ko uku da su saboda ka za mu hudu amma su guda goma sha biyu Allah ya yarda na'am sai wa kuma wa alaikum assalam mm eh eh kyara Yeah. Yeah. abinda saka magana ta ce an waye gari yanzu yawan mace-macen da aka yi a mutu da yawa yan kaɗan sai a ce eh, an mutuwa ta Allah amma saura sai a ce duwai mutuwan mai yuta wai mayi na ya tsaye mutu to kun ga wannan abin na taba imanin mutum akwai mai ya kashe wani ba mai ya kashe wani sai Allah ko ba gaskiya ba saboda ka duk yadda ma ya yi ya sai ya kashe mutum bai iyawa ya abu sai lokaci ya yi to jingina abun ga maye matsala na ko ba gaskiya ba jingina abun a ce maye matsala kawai dai a bar mu Allah muna can baya ta aihun ma da daddare ni da ma Allah aka ce ana asar gaisuwa sai ita ma guda aka ɗauko ta ruwa ita ma daga baya aka ce shi ma wani aka ce za da sauransu to wayannan abubuwa ba a dora wa maye kai ko ba gaskiya ba ita dai Allah dai shi ya doki rayuwa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke ɗaukar rayukan mutane lokacin mutuwar wallahi duk yadda mutum ya kashe ka bai iya ba a bar ma Allah kawai Allah shi ya yi kuma an riga an gama amma in kace ka azabu wani to imanin ka na samun matsala Allah ka shirya da mutum Allah ta'ala mu ga abin da daidai na roƙonka ya Allah ta'ala wannan zahi da muke ciki alherin da a shi Allah ka babu sharuka da ake wanda zahi Allah ya kare Allah akwai marasa lafiyar mu da dama Allah ka ba su lafiya Allah akwai wasu ke cikin halin rashin lafiya ka tausaya musu Allah ka ba su lafiya akwai wasu na gida wasu na asibiti Allah ka ba su lafiya ya Allah mu roƙe ka akwai ƴan yara sun ma ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah mu roƙe ka akwai masu juna biyu Allah ka saukar da su lafiya Allah ka ba su masu albarka Allah ka musu sauƙin ka kawo musu haihuwa ya ubangi Allah mu roƙe ka ko sai ka haya mana roƙo Allah ya dawo da su lafiya Allah mu roƙo ko wannan haduwa ta mu samu samu labarin ta aljanna ga ta su biya duk wata ke da wata bukata cikin ka Allah ya san ka Allah ka biya wannan bukata Allah ka mu sauƙin wannan biyan bukata ya ubangi duk wanda adda wata damuwa Allah kai ki yaye damuwa Allah ka yaye wata damuwa ya ubangi ya Allah duk kuke da mijinta Allah ka ba su zama lafiya ka ƙara mu danƙon zumunci mai ƙin tsakanin mijinta kuma ka zubo musu arzikin da ba su san iyaka ce ba ka ba su zama lafiya tsakanin su ya ubangiji Allah waɗanda ba su da mazajen aure Allah ka kori musu mazaje na ƙwarai Allah ka ba su na ƙwarai masu nagarta masu masu abin hannunsu Allah ka ba su masu tausaya musu ya ubangiji Allah duk wanda ba su da miji Allah ka ba ta mijin aure na gari Allah ka ta mai imani mai tsoron Allah kuma Allah ka ta mai hali Allah madaukakin sarki ya samu gama lahiya ya samu da imani mamman mu hajiya Fatima za ta yi tafiya zuwa Saudiya insha Allah kwanan ga yana wakilin sai wani sati Allah ya kai su lahiya ya dawo da su lafiya da ita da ta Fahad Allah kai su lafiya ya dawo da su lafiya sauran za a tafiya da su duka alhazzamu na argungu Allah ta musu arzikin zuwa lafiya alhazan jihar kebbi allah ya kuma ka arzikin tashi lafiya an ce uku uku ga wannan wata za su tashi allah ya sa su tashi lahiya sauka lahiya su yi hajji lahiya su dawo lahiya allah mu roƙe ka alhazan najeriya duka allah ya kai su lahiya ya bashe su lahiya alhazan duniya duka duk in za su taso allah ya kai su lahiya ka bashe su lafiya allah ka zama da jihar kebbi lafiya ka ba mu arziki mai yawa mai albarka kai muna kariya da kariyar ka ya ubangiji masu yau da mugun ya Allah kare mu da sharrin su Allah ka saba gama Allah ka saba cika da imani rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin